bayan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna darasi na goma sha biyar a wannan majalisi na riyadu salihin a wannan rana ta uku ga watan rabiul awwal shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda wannan rana sai daidai da goma ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da daya muna cikin hadisin ka ibn malik a wannan babi na babu tauba mun tsaya kuma inda ka fi ibn malik allah ya kare ita a gare shi inda ya je wajen dan uwansa abu kata da ya tambaye shi tambayar cewa shin ya zai iya yi mar shaida kan cewa yana kaunar allah da manzansa wanda abu kata da bai iya bada wata amsa ba ka fi ibn malik ya zamanto wannan ya sa ya juya ya tafi za mu tashi daga inda ka الله يكاري ذا غريكي كتوى فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار أوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فتجرتها حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبس الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال, هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه أو أن أن أخدم أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربنك فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا كاب ابن مالك الله يقارى يدعى قريشي كما يندم على الإمام النووي الله يقارى الله يمر ما يا كاومنا وانا حديثا yake cewa bayan ya tambayi abu kasada abu kasada bai bashi amsa ba yake fa bayyana ana amshi ya ce yayin da na zamanto ina cikin tafiya fi suƙil madina a cikin kasuwar madina yana cikin kasuwar madina iza na batsiyun min na sham sai ga wani daga cikin manoma daga cikin manoma manoman mutanen kasar sham mimman qadima bi tsa'ani daga cikin wanda suka kawo abinci don su sayar bil madina a nan madina ya kulu man ya dullu ala kabi malik yana cigiya yana cewa waye zai nuna min inda ka ibnu malik yake fa tabiqa an-nas yashuruna lahu ilayya sai mutane suka rinka nuno ni hatta ja'ani har ya zo min fa dafa ilayya kitaban min malik ghassan sai bani wasiƙa wannan wasiƙar ta zo ne daga wajen sarkin ghassan wa kuntu katiban kuma ni dama na iya karatu da rubutu fa qara'tuhu sai na karanta wasiƙar fa'iza fihi sai na tarar a cikin wasiƙar shi wannan sarkin rassan din yana cewa da ni amma ba'du bayan haka fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafat labari ya iso mana cewa ka yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qad jafak ya nisance ka walam yaj'alka allahu bidari hawan kai kuwa kaf ibn malik allah bai sanya ka a gida na kaskanci ba wala mazai'atin ko na wulakanta falik bina nuwasik saboda haka ka taho wajenmu za mu zamanto mun yi maka muwasati fa kultu hina qara'atuha kaf ibn malik yake cewa sai nace wa zuciyata yayin da na karanta ta wa hadi aiban min albala wannan ma na daga cikin jarrabawa fayammamtu biha at-tanur sai na nufi tanderu fasajartuha sai na kona wannan wasikar hatta idza mafat arba'una min al-khamsin har sai da ya zamanto mun kwana arba'in an cika kwana arba'in daga cikin kwana hamsin da muka yi gaba ɗaya wastal basal wahi kuma wahayi ya yi jinkiri bai zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba idza rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya tini sai ga jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mu faƙala ce da ni inna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya amuru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartarka an zilan imra'atak ka ƙaurace wa matarka sai ka ikab yake tambayar wannan jakadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi wa talliquha sakinta zan yi. amma za a farko me ake so in yi kala sai ya ce da ni la ba sakinta za ka yi ba fa ita zilha ka da ya ƙaurace mata fala ta ƙarban na kada ka kusance ta ba kada wata alaƙar mace ko mata da miji ya abu tsakaninku wa arsala ila sahibai ya bi misli zalik sai aikawa waɗannan abokan na guda biyu sai aika musu murad ibn rabi da hilal ibn umayya su ma aka aika musu irin wannan zakon ka qultu limra'ati kaf ibn malik sai yake cewa matarsa alhiqi bi ahliki ki tafi gidanku fa kuni inda um ki je ki zauna a can hatta yaqdi Allah fi hada al'amr har Allah ya yanke hukuncin da zai yanke a cikin wannan al'amari fa ja'at imra'atu hilal ibn umayya sai matar hilal ibn umayya ta je wajen rasulallah sallallahu alaihi wasallam wanda allah tsira da amincin allah tabbata gare shi faƙalat la ita da shi ya rasulullahi ya manzon allah sallallahu alaihi wasallam inna hilal ibn umayya hilal dan umayya man fa mijinta shaykhun ba'i'un wato tsoho ne tukub-tukub ba shi da wato wani kata'us ba zai iya wani aiki ba laisa lahu khadimun kuma ba shi da wani wanda zai mar hidima banda ni fa hal takrahu an akhdumahu shin yanzu zaka hana ko ba za ka so ba a ce in je in rinka yi mar hidima kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la ba haka nake nufi ba walakin la yaqraban amma dai kada ya kusance ki da saduwa qalat ita ba wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam amsa da cewa innahu wallahi ma bi min haraka ai abun sa ma baya motsin komai bila shay wa wallahi ma zala yamki kuma ma banda haka bai gushe ba yana ta kuka منذ كان من daga ranar da wannan al'amarin nasa ya kasance ila ya hada har zuwa yau din nan kwana arba'in ba abin da yake banda kuka ba abin da yake iya yi wannan juz'in da kaf ibn malik ya ƙara gaya mana da wata jarrabawa da aka yi masa kuma wanda sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda mutum zai kula sosai kaf ibn malik yana cikin jarrabawa Allah da manzansa sun ce a ƙaurace musu kuma sannan suna cikin wannan tashin hankali tsakaninsu da yaya za su gyara tsakaninsu da ubangiji subhanahu wata'ala to sai wata jarrabawar ta zo kuma wannan ɗabi'a ce ko kuma sunna ce daga cikin sunnonin ubangiji mai girma da buwaya idan ya jarraba mutum sai wata jarrabawar ta zo sai wata jarrabawar ta zo idan ya zamanto mutum yana da kusaci zuwa ga Allah li yumahi sallahu alladhina amanu domin Allah ya zamanto ya tankade mutum ya gane karfin imanin da yake cikin zuciyar mutane mutum ya gane mutane kuma su gane shi to yana cikin wannan yanayi kaf ibn malik bayan amsar da ɗan uwansa ya bashi abu da ba wanda yake mar magana sai ga wasiƙa wasiƙa ta zo daga wajen wani sarki na wani gari kuma wannan sarkin na wani gari yana da abin da zai iya bashi zai iya bashi dukiya yana da suna da wannan kudin suna da wannan dukiyar sannan zai bashi mukali almal wal ja kuma su ne abubuwa muhimmai kuma kab ibn malik kamar yadda muka faɗa a baya sha'iri ne mawaƙi ne wanda akwai wato wannan fusguwar a tare da shi kan cewa su a da idan mutum ya zamanto yana iya karɓar wannan kyauta saboda ɗabi'a ce ta waɗanda suka zamanto a irin wannan yanayi sannan kuma kab ibn malik bayan kasancewarsa wannan gashi kuma saurayi ne da ragowar rayuwarsa da yawa yana ganin babu abin da zai rasa sannan abu na hudu kamar yadda ibn hajar yake faɗa a cikin wasikar shi sarkin rassal bai ce marke ka bar addinin ka sannan ka zo wajen mu ba kuma wannan ɗaya daga cikin salo ne da ake bi idan ana son a yi istidrajin mutum ana son a ja mutum amma daga baya abin da duk zai biyo baya da sharuɗa da za a sawa mutum ba zai iya kubcewa ba saboda akabu ibn malik jarrabawa shi a kansa wannan jarrabawar ubangiji subhanahu wata'ala yana yi wanda yake kusa kusa da shi da wanda yake nesa ba da dadewa ba lokacin da aka kaddamar da shari'a misalin na bayar kwanaki a lokacin da ya zama a garin ko a jihar zamfara an ce za a yanke musamman za a yanke hukunci sai ɗaya daga cikin wata sai aka same ta da ciki kuma cikin nan ba mai cikin aka yi niyyar kamar a tsayar mata da haddin rajamu tunda ta taɓa yin aure ne waɗanda yawa na da wannan isar ba da aka zo za a yi mata wannan rajamu ƙungiyoyin ƙasashen waje daga italy har daga fadar waɗanda sun sauka ƙasar nan wanda aka kare ita wannan matar ta siya don kada ya zamantowa tsayar mata da wannan hukunci kuma sai mata ta bar addinin ta ba daga ƙarshe ma ɗauke ta aka yi aka raba ta da ƙasar nan ta tafi can ƙasashen daga baya ƙarshe-ƙarshen labarinta da muka iya ji muka karanta shine kuka da take kan cewa waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ngos da suka zo suka ɗauke ta suka tsaya mata suka rinka rigima saboda ita suka kwashi kuɗaɗensu kuma suka batta a wulaƙance a kaskance sannan kuma suka yi da ita a ƙauyensu wannan kuma wannan ka'ida ce saboda aka mutum yayin da jarrabawa ta zo wata jarrabawar za ta zo saboda aka mutum ya buɗe idansa waccan jarrabawar ma wani abu ne da mutum zai kauce idan mutum ya kauce wa waɗancan sai samu ɗaukakar duniya da lahira ba lallai zamanto an tabbatar da mata rajamu ba saboda a lokacin akwai tattaunawa sosai malamai ana ta tattaunawa da alƙalai da waye da waye da waye amma yanzu sun sa ta tafi can ba san abin da suka sa ta yi ba Allah ce ta bar addini ta amma maganganun da aka faɗa da muzanta musulunci da aka yi daga wajen su saboda ita abu ne wanda za ka ce ba kaɗan bane kuma a ƙarshe dai ga ta nan ta dawo babu wani wato ɗaukakar duniya da ta samu ba kuma samu ɗaukakar lahira ba fata Allah subhanahu wata ta'ala ya sa ta yi tuba taubatan kuma Allah ya karɓi tubanta shi ne kawai abin da na ka mata amma irin wannan haka yake faruwa ga mutane ɗaya bayan ɗaya idan mutum ya zo sai su wajensa idan mutum ya zo sai su wajensa kuma wannan sunna ce ka'ida ce ta rayuwa tsakanin waɗanda ba musulmi ba kafirai da musulmi yayin da suka ga cewa ya yi tuntuɓe ko ya ɗan samu wani tasgaro ko waye ba da nisa ba ɗaya daga cikin misali in ka ɗau wanda ɗaya daga cikin waɗansu wanda suka yi kuskure a cikin 'yan wasan kwaikwayo da waɗansu abubuwan kuskure kakka ga yadda waɗanda ba musulmi ba suka rinka ba ta kariya da kan cewa ta yi kaza kuma sannan har ma da za ta samu ɗaukaka mai yawa ta wannan hanyar da za su yi saboda aka jarrabawa ce daga ubangiji subhanahu wata'ala kuma ba lallai sai wanda ya zamanto siddiqi kamar irin ka ibnu malik ba amma mutum ya sa ido yayin da ya ga irin wannan wata jarrabawar za ta zo mutum ya yi kokari ya ci jarrabawar yana cin jarrabawar sai darajarsa ta ɗaukaka sannan kuma ya ƙara kusaci zuwa ga Allah yayin da mutum ya faɗi a jarrabawar sai rasa duniya sannan kuma ya rasa ubangijinsa saboda haka shi yasa kaf ibnu malik yana ganin wannan sai yake cewa wannan kuma wata sabuwar jarrabawa ce ita ma kaga jarrabawa ya kira fa ibtila'i jarrabawa da ya kira wannan abu yake cewa um, bayan ya karanta shi ya sa ma gaba ɗaya bai ba wa wannan mutumin amsa ba bai tsaya saurarensa ba ya ce tuha fitanno sai na je na jefa ta a cikin tanderu wani ba inda ake yin biredi ko yadda ake gasa gurasa kamar yanzu mu ce abin na obin ko wani abu makamacin haka matan shi ne namu na irin da gargajiya shi ne asalin ta tunda su kai amma oven ne shi ne wanda wuta tana ci balbal ya jefa kaga da zai iya ajiyewa ya ce misali tarihi ko alfahari ko ni din nan ba shi ba karamin mutum bane ga shar waje kaza an sanni waje kaza an sanni ana gayyata ta to ka ibnu malik bai yi wannan bai dauka ya je ya jefa saboda ba komai ba wannan yana nuna maka karfin imaninsa duk waɗannan dalilai guda hudu ko biyar da aka ambata wanda za su iya jansa zuwa ga wannan sarkin bai je ba bai je ba kuma bai karɓa ba bai yadda ya bi wa son zuciyarsa ba abu na biyu sai wata jarrabawa ta zo bayan ya yi wannan abin yana da wannan gayyata daga wajen sarki sai zamanto gayyatar kuma sai ga wata jarrabawar daga ubangiji subhanahu wata ta'ala kwana arba'in ba a yi maka magana ba a harka da kai kuma sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya wanda misali su ne suke ta'amuli da kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko gida kuma ka rabu da matarka ka rabu da ita man ba mutum ya zauna shi shi kadai ke a cikin gidansa a ga abinci sai dai in zai dafa da kansa ko ya yi waɗannan abubuwan da kansa komai sai dai wa kansa hidima da kansa to irin wannan zaman wata jarrabawa ce daban da sai ce wa zuciyarsa akwai barin wannan sarkin mana amma duk da haka karfin imanin ka'ab ibn malik bai sa ya motsa ba da aka aiko wa yake gaya matar tasa dan sun ce sunanta umaira jubair ita ce dindin ita ce babar ƴaƴansa guda uku da abdullahi wanda yake ba mu wannan kissar da ubaidullahi da ma'abad dama ƴaƴansa ƴaƴansa kenan guda uku wadan sun ce Khayira ita ce sunan matarsa lokacin da ke saboda haka kaf ibn malik ya ce ilhaqi bi ahlik wannan kalma ce ana faɗarta cewa tafi gidanku tafi gidanku a wannan hadisin yana nuna mana ashe idan mutum ya ce wa matarsa tafi gidanku ba sake wani idan ba da niyyar saki ya faɗa amma idan da niyyar saki ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya auri wata mata da dan matsala a kwakwalwarta ya aka sa ta ta faɗi wata magana man mama ta suka yi dan yaudare ta suka ce idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa ɗakin kiran da za ta tare yace a'udhu billahi minka su da wato burma ta suka yi burma ta suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa ɗaki yana zuwa yana zama kusa da shi ce a'udhu billahi minka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad usti bi azimi lalle kin ne mu tsari da mai girma ilhaqi bi ahliki irin yadda wannan wannan kalmar ilhaqi bi ahliki je ki gidanku kuma wannan da ma'anar saki ne shi yasa in muna karanta a cikin babu suke za ka cewa malamai suna sa wannan a cikin babin kinaya wato wato abin nan wato kamar wato jirwayi da kamar wanka dan saki kala biyu ne ko wanda yake sari baro baro sannan ko wanda yake jirwayi da kamar wanka to wannan yana daga cikin jirwaye da inda niyyar saki ne to saki wala ka idan mutum ya faɗi wannan ga iyalinsa sai an tambaye shi me kake nufi ka sake ta ne ko ba ka sake ta ba idan yace ba saki bane to ba saki bane idan yace saki ne to saki da a kirga mar saki guda daya to saboda haka a wannan lokacin mu duba kuma wani karfin imani da kaf ibn malik bayan ya ce ki tafi gidanku sai to matar hilal ibn umayya wanda zaman ta kaula ta asim sai ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take roƙa wa mijinta take roƙa wa mijinta cewa shi hilal ibn umayya tsoho ne ya riga ya tsufa ya saki man ba ana zaman lafiya ma kenan ba wai a wannan lokacin ba kuma wannan kwana arba'in din banda kuka ba abin da yake ƙari ma kamar yadda ruwayoyi waɗansu ruwayoyi suka tabbatar shine sai daina cin abinci sai daina cin abinci har ba iya abincin da mutum zai rayu shi yake ci da rana gaba ɗaya ba ya cin abinci kusan ka ce azumi yake saboda haka ya yi rauni raunin nasa ya kai ga kuma kuka ba kakkautawa saboda haka sai da tausaya masa sai da tausaya masa a kan cewa misali me zai hana ta ɗan hidimta masa ba abin da zai iya ba abin da zai iya shi yasa za mu karanta a nan gaba lokacin da mai yimar albishir ya zo wanda shi ne ah, wanda ɗaya daga cikin sahabbai wanda ya mar albishir Allah ya gafarta mar da yin sujjada ba wanda ya san zai tashi saboda ya riga ma ya saki jikin ya yi rauni ya yi rauni kan cewa ana zaton ma mutuwa ne saboda irin wahala da ya sha a yanayin da yake saboda aka shi ne ta je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi gashi gashi yanzu ga yanzu ya rasulullahi shin ba ka so yanzu ko kuma za ka ji ba daɗi idan ya zama na hidimta masa ba ɗan abin da zai ɗan samu ya ci ɗan abubuwa ɗauko masa ɗan kara ɗan kara wanda ba zai ma iya tashi ba sannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ki je dai abin da ake nufi shine kada ya kusance ki a matsayin namiji to waɗansu sai suka garzayo sai suke gaya wa Ka'ab ibn Malik ai kai ma ka je ka nemi wannan don ka zauna kai kai kaɗai to shine malamai suke tambayar waye wannan ya zo ya faɗa tun da haramun ne a yi musu magana waye ya yi waɗansu ke daga cikin munafukai ne waɗanda suke cikin madina su ne suka zo suka faɗa haka waɗansu suka ce a hadimin sa ne misali yana da bayi idan ya zamanto yana da bawa wannan bawan baya cikin waɗanda misali saboda mallakin sa ne wannan zai iya zuwa ya gaya masa irin wannan a cikin kabilar ko kuma ya zamanto kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin waɗanda suna iya yiwuwa akwai waɗanda aka togace waɗanda ba ce kar su yi musu magana ba idan ya zamanto a cikin iyalin to waɗannan sai zamanto waɗansu zo sun gaya mar amma ƙarfin imanin ka'ab da kuma dalilinsa da ya bayar sai ga cewa baya bukata saboda yana shi saurayi ne da ƙarfinsa lokacin da bukatarsa za ta tashi ga matarsa ba kamar yadda hilal ibn umayya dama ya riga ya tabba kamar yadda matarsa take cewa laysa bihi min haraka ba ma ya motsi manufa ya kai wato banda ba ko shekaru ba Allah ya kaddara misali wato ba namiji bane shi ya ba namiji bane ma shi ko da ana zaman lafiya ma ba namiji bane shi saboda aka ta gaya manzon Allah dan kaga wannan hujja take neman ta kafa kan cewa in dai dan wannan ake gudu ya rasulullahi ma babu wannan maganar saboda ba zai iya ma shi ka ibnu malik da kansa ya faɗa yace ni fa ni ne na fi su samartaka da yarinta idan aka yi zai zamanto wani abu zai iya faruwa akan haka shi ne ce kala li ba da ahli yace sai waɗansu daga cikin iyalai na suke gaya min lausta azanta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi imra'ati ina ma kai ma ka je ka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan matar kai ban maka ita faqad adina limra'ati ila ibn umayya domin ya bawa matar ila ibn umayya izini an takhdumahu cewa ta je ta yi masa hidima fakultu sai nake cewa la asta'binu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan je neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ta ba wa ma idrini ma la yaqul kari akan waɗannan abubuwan sai gashi saurayi gashi kuma kan cewa bai san abin da zai faru yace me ma na san idan na je ni da kai na? tunda ba matar ce za ta je ba kaga amincewa suka yi ya je nemi izini kuma manzon Allah ba ya magana to na sani ma kan cani idan na je na yi wa manzon Allah magana wace ansar zai ba rawanto ansar ma ta fi tashin hankali akan tambayar da zai yi saboda haka ni ba za ni ba za ba idan fiha wa ana rajulun shabun gani ni kuma wato mutum ne wato saurayi falabistu bi zalika ashra layali bayan cewa su kaurace wa iyalinsu ya suka ƙara kwana goma a kwana hamsin ke fa kamula lana na laila sai kwanakin suka cika kwana hamsin min hila na iya an kalamina daga lokacin da aka ce kar a sake mana magana kuma sallaitu salatul fajri a wannan cikar kwana hamsin din ya ce na yi sallar asuba lailatan manufa a wannan ɗaya daga cikin wannan zararen ai sallar asuba ala zari baitin min buyutina manufa akan rufin ɗaki saboda ƙasan ma ya fara yi matsala kan ɗaki yake hawa ga ga mutum kuma yana hawa kan ɗaki wani lokaci sai ka ce ko ba lafiya ba misali kamar kwakwalwar satin saboda yanayin damuwa da ya shiga dan ka san irin damuwa da ya shiga akan tsoro yake akan tsoro yake yawo anan ma yi sallah ya yi sallar sa a can bai sako ƙasa ba saboda in ya sako ƙasa ma bakin cikin ne zai karu dan uwansa na kusa da shi na waye ba za su amsa mar sallama ba to bari ya hausa ma shikenan ba ba shi ba magana da kowa yace nayi sallar sallar asuba wa baina ana Jalis Ya yace ina zaune kan rufin daki ina zaune a sama ala halin lati zakara Allah ta'ala minna a irin yanayin da ubangiji ya sufanta mu inda ubangiji subhanahu wata yace kad zakat alayya nafsi yace zuciyata zuciyata kunci da nake ji ya kai mun wani ba mutum yana jin kunci a cikin zuciyarsa wanda aka idan a wannan lokacin ne za ka kwatanta shi sai ka kwatanta shi da depression ko waɗanda suke cikin depression waɗanda ake kai su asibiti sai an yi ta musu allurai don a kwantar musu da irin wannan mutum yana cikin tsananin depression ka ce haka wai yi jisma na wance ka za ka kan zakat alayhim an fito zuciyar ta kuntata ta takura shi yasa a wannan lokacin ba depression yake zuwa gan ba imani me ake yi susai sai mutum ya susai ya kashe kansa inda a cewa wannan zamani yake kuma ba shi da imani kawai cewa dai bari ya hutar da kansa kawai zai kashe kansa amma da yake mumini ne zai iya hakuri da wannan yanayin wa za ka ard sannan garin da nake ciki ma garin ya yi mun kunci ba duk yalwar madina yana jin garin ya yi mun kunci min buyuti na bin nan limara hubat duk yalwar da madina take da shi sai na ji madina ta yi kaɗan ya ce sami'tu sauta sarihin aufa ala sal'in sai na ji wani mutum wanda yake magana da ƙarfi tsarik asalin tsarik ana yi ne idan ya zamanto akwai tashin hankali mutum zai shigo cikin gari yana kururuwa jama'a misali ko ku gudu ko ku yi waye ko ku shirya ga mayaka sun karo wannan shine tsarik. to wani irin wannan ne wannan kururuwar sai gashi ya tinkaro a guje yana ta gudu yana ta gudu yace sai yake jiyo murya daga nesa daga nesa daga nesa ana irin wannan muryar to kuma kun san garuruwan ba kamar yanzu misali gari ne fetal da kuma asuba ba botsi babu komai za ka rinka jiyo wannan sautin yana tawowa iska tana ɗauko wannan sautin yana jiyowa tun baya ji sosai har ya fara yace bi ala sauti da iya wato iya daddagewar da zai iya daddagewar da zai yana magana yana cewa ya ka'ab ibn malik ya ka'ab ibn malik ya ka'ab ibn malik ya kai ka'ab ibn malik abshir abshir ne maka albishir wani ba ne maka albishir ina yi maka albishir kawai ba abin da ya ji ka'ab ibn malik abshir yace fakarar su sajidan ya ce sai na kifa mai wa Allah subhanahu wata'ala jara ba na san buɗi ya zo ya san buɗi ya zo kamar yadda ruwayoyi suka inganta kan cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da karɓar tubansu manufa gafararsu da ya yi a sulusul akhir min allai manufa kashe ukun ƙarshe na dare kashi ukun ƙarshe na dare kuma a lokacin da manzo Allah subhanahu wa aka saukar mar yana ɗakin na na ummu salama ya ɗakin na na ummu salama kab ibn malik a ruwayoyin yana faɗa yana cewa kuma a cikin matayen manzan allah babu wanda ta damu da halin da nake ciki kamar na na ummu salama saboda haka allah yana saukar wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya mata ce allah ya saukar da gafararka take cewa rasulullahi ba na je in gaya mana ba wannan tsakar dare man ba kaga su ba ma ba ta yi ba ba na je in gaya masa ba kuma wannan da abubuwan da za mu zo mu gani yadda sahabbai suka yi masa wannan yake nuna maka cewa wanda ya tuba a wajen sahabbai kamar yadda muka faɗa wato kima yake da ko murna ake da tsayi kuma karɓarsa ake da tsayi ba wai wani abu bane da zai zamanto abin aibata sai bana je shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata kamar yadda yake cikin riwayar idan kenan kika je yanzu ne ma da za a yi ai ba za a bar mu ma mu karasa ba wato yanayin daren ba daren ma gaba ɗaya ba ka yi ibada ba saboda kamar za ka ce wani biki-biki murna-murna da za a zo a tare a yi saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta har sai da gari ya waye sannan sai ya faɗa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutane uku sai zaman to su ruga ɗaya a doki wanda shine a Zubairu ibn Awwa ya ruga a guje wanda zai zai gaya mana shi a cikin hadisi sannan sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda ruwayoyi sun nuna shi ne mai wannan ya ka'ab ya din nan saboda shi na kan doki ga shi nan ya taho yana jiyo tahowar doki amma muryar mai maganar ta riga shi saboda yana son ya zamanto shi ne mai fara imar albishir saboda aka shi sai fara imar albishir sannan mai dokin ya zo sannan wanda kuma ya zo kaga wannan abu ya ce mar bai gaya mar komai ba sannan kuma wanda ya zo ya gaya mar aikace ya zo ya gaya masa amur bin hamza al'aslami ya zo ya gaya masa ta kuma sannan wannan abin da ya faru wato yadda murna da ta cika su kafin ma ya zamanto shi ya ji sun fi shi murna kai ka ce su Allah ya yi wa gafara din ba dan komai ba saboda jiki ne guda ɗaya wannan abin duk da an ce kar su yi amma da wannan damuwar a tare da su kan cewa ya dan uwansu zai fita daga cikin wannan yanayi kafin ibnu malik yake cewa fakarar tu sajidan eh, fakarar tu sai na kifa ina mai sujada kuma wannan ɗaya daga cikin sunnoni ne da mutum ya kamata mu raya shi zai yayin da mutum ya samu farin ciki wani abu mutum ya kifa yi wa Allah sujada saboda na farko ubangiji subhanahu ta'ala zai ɗaukaka mutum daraja sannan kuma zai kaunace shi saboda ba abin da za ka yi ɗaya daga cikin mafi girman wato rukunai da suke cikin sallah shine sujjada shine sujjada domin girman sujada yana girmama Allah da kake yi kana nuna cewa baka isa komai ba dan da ba dan ubangiji bane babu yadda za a yi misali da yawa daga cikin waɗanda suke halartar masallaci wanda a gidansa a gidanka wani zai zo misali ya ɗau misali ko hankicinka ko waye ya tattaka a ƙafa ya goga a ƙafarsa sannan ya miƙa maka wannan ya ce ka goge ka ba wanda wanda bai ci wannan hankicin ya tashi daga aiki kenan amma da ake taka da duman masallaci muna kallo ko mu zo mu ɗaura goshin mu akan wannan wajen don mu nuna ubangiji cewa mu ba komai bane wannan shi yasa ake kiran sallah da ma ibadatul muragama manufa mutum ya sa hancinsa a ƙasa mafi darajar abin da kake da shi ya Allah na ɗora inda wani ma sai da ya taka ko ban ji komai ba da kila wani ma da ba faɗa ba ma bai ma taɓa da cewa wani abu bane amma yanzu misali da aka kwatanta da hankicin ka wani ya ɗauka ya goggoga a ƙafarsa ya goga sannan ya baka ya ce share fuskar ka da yawa waɗansu ba su yi wannan hankicin ya tashi ko kuma aƙalla sai ya sake wankiya saboda yana ganin ta ya ƙarfin wannan ai an wulaƙanta shi an ƙasƙanta shi amma a yanayin haka saboda haka mutum ya nuna cewa ya ubangiji na gode maka da waɗannan abubuwa kuma wannan ya faru da yawa a cikin kisoshin sahabbai waɗanda suke nuna wa araftu annahu qad jaa farajun bai san abin da ya faru ba yace amma na tabbatar arafa ma na tayaqqana na yi yaƙinin cewa buɗi ya zo daga Allah subhanahu wa to daga nan kala kaf ibn malik yake cewa fa azana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annasa bi taubatin alaina fa azana mun fa sanar sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mutane cewa Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana hina salla salatal fajr yayin da ya sallar asuba saboda da daddare aka yi amma mutane sun taru bayan sallar asuba sai zamanto sai suka sai suka rawanto bayan asuba sai sanar da su fata haban nasu yi bashiru na wani ba sai mutane suka bazama kowa ya nufi inda zai tafi dan ya je ya yi wa kowa albishir zai wa kowa albishir shi hilal ibn umayya wannan misali wanda nake faɗa ɗaya daga cikin ashi ma asharatul mubashirin ɗaya daga cikin asharatul mubashirin shi yayi wa sayyidina abubakar radiyallahu anhu kun ga shi ya tafi ya je ga yawa kaf ibn malik shi ma hilal ibn umayya ɗaya daga cikin asharatul mubashirin bil janna shine ya je wajensa ya gaya mana yana gaya mana sai shi ma ya kifa ya yi sujjada ne ya yi sujjadan nan har shi ne ma yake cewa kamar ya yi da tan ba zai tashi ba shi kenan ma ya riga ya mutu ya je gaya masa sannan shi ma ya roto kafin ibnu malik yana ba da labarin bangarensa fana haɓa sahi bayya mubashirun su ma waɗannan abokan nawa guda biyu ilal ibn umayya da marar ibn rabi' sai zaman to an samu waɗansu suka tafi za su je su yi mar bushra waraka da rajulun ilayya sai wani mutum ya zo a guje a ƙaba a ƙaba wara kada rajulun ilayya farasan manfa a kan doki wani ya zo min a kan doki wasa sa'in wani kuma ya zo karce a guje a ƙasa saboda kaga masu albishir guda biyu kenan qibali wa aufa alal jabali sai haukan wannan dutsen sal dutsen sal yanzu misali ya kauce mutum ya zamanto dama ga harami dama ga harami ɓangaren babu salar kenan sun dama ga harami akwai inda wanda suka je hajji akwai inda aka yi fakin wanda ake shiga da mota da titi ya dan raba su daidai wannan titin bayan nan a nan dutsen sal yake lokacin da muka je madina yana nan bai da tamba yana nan yadda yake dutsen sal wannan shine dutsen sal kuma a daidai nan wajen saniyatul wada take fal albadru alaina min saniyatil wada dan ne wajen saniyatul wada to a wannan kan wannan dutsen anan yana kusa da nan saboda nan ne kusa da gidan su din sai ya zama wa aufa ala sal man fa ya hawo kan dutsen sal man fa ya hauro ta kansa wa kana sautu asra min al amma sautin ya bi dokin sauri saboda shi mai sautin so yake fara zaman ni ne farkon wanda na fara yi mar albishir shi kuma mai doki yana kokarin cewa ni zan fara isa wajensa shi mai sauti sai ya zamanto ya samu dabarar cewa to duk da za ka riga ni zuwa amma ni kuma zan riga ka fara saboda aka sai riga shi fada ya riga shi mar albishir da cewa ya gaya mar wannan falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yayin da wanda nake jin sautin sai ya zo mu yubashiruni yana min albishir yace na nazatu lahu saubayya wanda ya bashi waɗannan wato rigar take jikinsa ba sai na bakar ba ne bane Allah ta'ala anhu kamar da ruwa ya suka ba mutum biyu ne kadai ne wannan amr ibn hamza al-aslami din dan kabilar ne sai ya cire abin da yake kayan da yake jikinsa sai ya bashi sai ya bashi faka sautuhuma iyahu sai nace gashi nan ka je ka sa su na baka bi bisharatihi saboda albishir da kai mun wannan shine tukuici ko man bayi mar tukuicin gaya mar wannan abun kuma tukuici sunna ne daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tukuici ba yana nufin cewa ka bada miyawa ba amma tukuici yana nufin idan mutum ya zo yi maka wani abu ko ya ka maka labarin alkhairi man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u kaimar mukafa'a mukafa'an nan shine shine kaimar tukuici fakafi'u ma'anarsa kaimar tukuici fa in lam tajidu idan baka da abin da zaka iya bashi to kai magana mai daɗi kode masa ka yaba masa shine tukwicinsa amma tukwici suna yi daga cikin sunonin wato wannan sunonin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dora maka kai saboda haka wannan tube kaya da ya bashi tukwici ne saboda haka ya kamata shi ma wannan a raya dan tukwici na mutuwa a cikin yanzu da idan mutum ya zamanto ko yaro ne aka aike shi ya kai abu dalilin da ya sa yaran dama ba sa kiyo yake nan wadan da yawa aka aike mu wani lokaci mu musamman farar aiken ba amma dai mun san da ba mu kuɗi wannan dan abin da za a ba mu kuma zai zama to mun fi so a aike mu wajen wanci akan wani saboda haka wani lokaci mun ke zuwa mu matsa, na tuna a lokacin na karami a kakar mu, tana aika wata zali kawarta ce ta kadai ce tana zama ta tsufa tukub tukub ko gani ba ta jafure in za aika da abincin ni kullum da rana zan zo ta kewaya na cin kekewayawa saboda ina ce a ba da abincin har wani na gaba bayar ba sai in zo yi magana ba kai abinci ne ga ko da ta manta ni na tuna mata na tsarta aikin alheri amma ni kuma dan abin da za a bar nake tunani <laughs> zai ga cewa na tunatar da ita alkhairi ita ta yi alkhairin ta ni kuma na samu abin da zan samu sai ga cewa kuma da Allah wannan sai ya zama sai koya maka kai ma a idan kai bayan mutum ya hankali ya yi waye ya taso ya ga ana yi sai zaman to ya koya to wannan tukuicin da ke dan bar ba na manta da cewa in zo in kai mata waɗannan abubuwa kuma za ga cewa idan koda yaro ne kana ba shi za ga ba zai kiyoya ba ba zai kiyoya ba zai maka rashin ji ba in za ka yi mar magana tun da ya san kana ba shi wani abu ba zai iya yi maka ba daidai ba shi yasa ka'ida ce ahsin ilan nasi tasta abid qulubuhum ka kyautata musu zaka wato sai zukatansu fa talaba ta'abada al-insana ihsanu tun da dama can in dai da ihsani to za ka bautar da mutane to saboda aka yara kanana waɗansu yawa da idan ya zamanto an yi musu haka ɗin, za ga cewa an siye zuciyarsu har manya idan ya zamanto mutum ya san wani zai ban tukuici wani ba zai ban tukuici ba da bambanci ko da misali magana ce bi daɗi wala kaf ibnu malik ya ce wallahi ma amliku ghayrahuma yawma idhin yace a wannan yinin ban da waɗansu kayan ban da su ba komai ban da komai amma sai zamanto na ba da su saboda ina ganin farin cikin da rai kenan ba wai ba shi da kuɗin su ba amma dai a lokacin tunda ba tara kaya suke ba iya rigar da yake da su kenan manufa guda biyu kamar ka yi cewa mayafinsa da kuma lansa wanda yake ɗaurawa wasu da arti bai ne sai na nemi aran tufafi guda biyu manufa mayafi da kuma kwarjallar da suke ɗora irin yadda ake ɗora ikin hajji shi ne shigar su ko ita ce shigar su saboda haka sai zaman to ya ara ran surwaye an ce a wajen abu kata da al'ansari ya je karba a wajen abu kata da al'ansari sai je karɓa falabis to ba shi ne sai na sanya su wani wan a ta'ammamu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ce nan da nan sai na garzaya ina nufin in je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ata'ammamu bi ma'ana aqsul saboda tayammum huwa qasdul ard taimama ma da ake nufi shine mutum nufi nufin kasa domin mutum ya dauke ya dauke wato rashin dahar da yake da shi ya an nasu faujan faujan sai ga mutane kungiya kungiya suna ta gamuwa da ni waɗannan su gamu da ni waɗannan su gamu da ni me suke yi mar yuhanni'una ni bi tauba suna yi min wato wato wato wato suna yi min wato suna taya ni farin ciki da gafarar da Allah subhanahu wata'ala ya yi min wa yaquluna li suna ta ce min li litahnika taubatullahi alayka muna yi maka farin ciki gafarar da Allah ya yi maka muna yi maka farin ciki da wannan muna yi maka farin ciki ana tattara su ana gaya ma hatta da khantul masjida kaf ibn malik ya ce har na shiga cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun iga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a zaune wannasu haulawu mutane na kewaye da shi sallallahu alaihi wa sallam haulawun nas mutane na kewaye da shi to a wannan akwai darasi mai girma da za mu ƙara ɗauka a cikin wannan yanayin wani fanar yanayin zamantakewar dan su tukuici da waɗannan abubuwan da muka faɗa mutane na zaune suna kewaye da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai muhajirun akwai ansar mutane sun tare shi kafin ya shigo kungiya kungiya har ya shigo to da ya shigo masallaci mutane suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine kaf ibn Malik yake cewa fa qama Talha ibn Ubaidillah Talha ibn Ubaidillah ɗaya daga cikin mutum goma wanda aka yi musu albishir da aljanna radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin su yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya miƙe fa qama sai ya miƙe yuharwilu wato yana sassarfa da sauri manufa yana tashi da sassarfa sai tashi sai tafi wajen kaf kafin ya su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idai ya samu kaf ibn malik hatta safahani ya gaisa da ni in ya miko min hannu muka yi musafa wa hanna'ani sannan yayi min wato ya taya da farin ya taya ni farin ciki fa wallahi ma kama rajulun min al ansari yace banda kaga talha ibn ubaidillah mutumin madina ne ko mutumin makka mutumin makka suna daga cikin farko ai suna daga cikin wasabi ko nan awwalin farkon musulunta da aka kirga shi talha ibn ubaidillah talha ibn ubaidillah kusan asharatul mubashsharuna bil janna duk mutanen makka ne farkon musulunta ne waɗannan tare da su kusan aka yi gwagwarmayar musulunci da waɗannan abubuwan tsala ibn ubaidillah da ya tashi ya gaisa da kab ibn malik ya taya shi wato ya taya shi farin ciki sannan kuma ya miƙa mar hannu suka gaisa ya ce babu wani daga cikin muhajiruna da suke zaune kewaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rairahu ban da shi wanda ya tashi ba wanda ya tashi a cikinsu sun taya shi murna ko ba su taya shi murna ba sun taya shi murna tashi suka yi ko ba tashi suka yi ba wanda ya tashi ba wanda ya tashi fakana ka'abun layin sa hali falha ka'ab ya rike wannan abin a cikin zuciyarsa bai taɓa mantawa in zai yi magana sai ya yi magana falha zan ci darasi ne a wannan misali mutum zai ga kamar a ah, to ai duk gaba ɗaya sun taya shi murna kuma duk gaba ɗayan sun yi farin ciki sun yi murna a cikin wannan yanayin kuma babu wani wanda yake babu wani wanda yake shakkar kan cewa ba su yi murna da wannan abu ba amma tashi da tsalha ibn ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu yayi ya taya shi murnan nan cikin sauri duk gaba ɗaya ya kula da mutane wanda suka hijira ba gaba ɗaya gaba ɗayan su ya haddace dalili kenan da malamai suke cewa wannan isim wannan abin da ka ya yi ɗabi'a ce ta ɗan adam da kaga sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamata ya yi cikin farin cikin da yake ma ya manta da komai da kowa bai gani ba amma ya gani kuma ya rike wannan abin ya sa shi a cikin ƙwaƙwalwarsa ragowar dukkan mutanen da suka yi hijira yana kallon su ya ba mai tashi sai talha ibn ubaidillah suka ce to mutum ya kiyaye irin wannan ko ya wani abu a lokacin da mutum yake cikin tashin hankali mutum yana riƙewa ne riƙewar da baya manta kamar haka a cikin farin ciki wanda ya yi wanda ya taya kaɗan wani lokaci mutum yakan riƙe riƙewar da baya manta kuma irin wannan kissa ta faru ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha nana Aisha radiyallahu anha sai zaman lokacin da aka yi mata kazafi lokacin da aka yi mata kazafin cewa wannan abin da ya faru tsakanin da aka kala wata da ita da safwan ma'afin ta ce a lokacin bayan an gaya mata ta koma gidan mahaifinta sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu tana kuka wata rana take ina zaune a gida sai ga wata mata daga cikin mutanen Madina ya ce min ansar daga cikin ansar ta shigo fitar da nana aisha radiyallahu anha ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka ta tashi da dare saboda abin ya dame ta ba a gida ta yi ba to ta yasa wannan kuka ta ce ba zan taɓa manta da wannan matar ba zan taɓa mantawa da ita ba a yanayin da nake ciki ta zo ta taya ni wato alhinin abin da nake ciki ta yi wannan kukan da ta dare wannan farin ciki ne wancan wadda aka mutum ya kula a yanayin da zai idan mutum ba zai iya ba ya zama ya kauce amma wani har zuwa ma misali kan cewa akwai wanda zai ce maka dama wanda nake zata shi ne zai fara taya ni wannan damuwar da wani fa zai zai mun ko zai mun zai taya ni alhinin wannan abu in ya ga bai ganka ba wani lokaci mutum baya manta saboda aka mu kula da waɗannan abubuwan kuma waɗannan su ne suka gyara zukatan sahabbai da yawa tsakanin junansu na fata an fahimta kar mutum ya ɗauka ya ce a ah, ai kawai ai ba wajibi ba ne dan yanzu ɗaya daga cikin wato jarraba da ta faɗo kenan da kai wa mutum magana ta ai mala ai ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne amma dan zuciya wannan tsatsar ta kau yi kokarin ka kawar da waɗannan abubuwan dan akwai abubuwan da ba wajibai ba amma suna taimaka maka domin zuciya da kyautata waje ba wanda yake wai dole sai an tashi an taya shi murna amma ya rike ko bai rike ba ya ma tabbatar da shi a cikin hadisi ga shekara 1400 har yanzu muna maimaita wannan kalmar tsakaninsa da alha ibn ubaydillah nana na aisha haka muke karanta shi a cikin sayyid bukhari tana nan sai ta ta kuka kuma wannan matar ta ce bata san sunanta ba ba ta san Dawud kawai ta san ɗaya daga cikin mutanen Madina shi abin ya ci ta ya dame ta su ta taya ta wannan kukan saboda ba komai bane rikin sai ta ai ba wajibi bane ba ba abin nan bane ai ba sai na yi ba za ga waɗansu hukukin wanda ake aka kirga su a cikin hakukuwa za ga shi an mutum zai iya barin su ba komai bane mutum ya je makabarta da wani ya su sai ga ba komai bane kada muna cewa ai waɗansu abubuwa ba wajibi bane amma haƙƙi ne zali akan saboda waɗannan wannan damuwa saboda aka a kula da wannan abu da bai manta ɗin nan ba kuma ya tabbatar mana da shi a cikin ruwaya ya kamata mu ma mu kula da qala ka abu ibn malik Allah ya kare idda gare shi sai yace falamma sallamtu ala rasulillah shi kwana hamsin in yace assalamu alayka ya rasulullah ba shi da bai masa me ake cewa ba ko ba a faɗa ba an ansa ko bai ansa kwana hamsin yayi a wannan yanayi ga yau zai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa sallamarsa ba ma wannan kadai ba wa huwa yabruku waj'uhu min as-surur fuskar fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kyalkyali saboda farin ciki abin da ya samu ka'ab wani fa Allah ya gafarta masa fuskar ta kyalkyali take kuma yadda ruwayoyi da yawa suke zuwa irin wannan wato asarir asarir su ne wannan wato layi layi da ake samu irin nasu da kuma na manzan Allah su wani salwa wanda daban ne idan aka yanda ka san kamar ka ce an kunna wato tulu suna haske suna kyalkyali haka manzan Allah fuskar manzan Allah wani salwa ce idan abu ya faranta mara sai ga wannan to sai ga manzan Allah wannan hasken yana kyalkyali a fuskarsa sallallahu alaihi sallam saboda me saboda abin da ya samu ka'ab sai yake cewa ka'ab ibn malik abshir bi khairi yawmin marra alaika mut waladatka ummuka abshir ina yi maka albishir da mafi alkhairin wata rana da ka taba samu a rayuwarka tun lokacin da mahaifiyarka ta haife ka ba duk abin da ka samu a baya har wannan bai'atul aqaba da ya kukuwa da waye baka taba samun wata rana da tafi wannan ranar alkhairi ba tun da ka haife ka ba kamar wannan ranar a wajenka saboda wannan ranar yana da garanti kamar yadda zamu zo mu karanta garanti ne wannan wa ala thalathati alladhina khulifu man ba kataba Allah ala thalathati alladhina khulifu Allah ya gafarta maka kawai wani ila abinda wani zai iya ce maka zali in kamar dan shi'a ne zai ce ta Allah zai iya zama bayan ya gafarta mai ya fasa haka mu koma mu imani da wannan abubuwan Allah tunda ya gafarta masa ya san ya gafarta ya tafi ya tafi shikenan mun fa yana da garanti Allah ya yadda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda da shi saboda haka kaga babu wata rana da zai farin ciki kamar wannan to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa ya yi mar wannan albishir ya taya shi wannan murna fa qultu sai sai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan abin da ya faru amini indika ya rasulullah daga wajenka gafara jage take ba kai ne nan ka janye wannan abin ya rasulullahi an min lai ko daga wajen Allah wannan sabai suna yawan wannan tambayar irin wannan dan Aisha radiyallahu anha hadisatul if ita ma bayan an yi mata wannan take cewa Allah ya abin da ina taya ki murna Allah ya dauke miki wannan take cewa daga wajen ka ne ko daga wajen Allah daga wajen Allah wannan abin ya ba wai idan suna tunanin cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yafe musu ba wai wani abu bane amma wato karshe karshen bango kamar yadda misali yadda ka same su suna kuka kan cewa Allah ya ambace su saboda su ya zamanto ubangiji ya ambace ka jin girma da daɗin wannan abin ba kaɗan bane shi sa ka wayu ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mar Allah ya ce ka karanta mar sura kaza yace wa sammani me kira ni da suna na ya rasulullahi sai ce na me kira ka da sunan ka sai fashi da kuka wannan ka'ida ce wato tsananin soyayyar su ga Allah subhanahu saboda soyayya ce dan ya zamanto misali a irin yanayin zamani kawai misali ko sauka tafi wani waje kana tunanin an watsar da kai waye kan mutum yana neman ko aure ko wani abu sai aka yi na je gida wani suna ta ambatan ka suna ta kaza din ka mutum da ji daɗi ko da ji daɗi ba wannan harkar duniya kenan to wannan ubangiji ne gaba ɗaya kofar ya rufe kofa daga wannan ya ambace ka da sunanka ke za a dan abubuwan guda biyu za ga sabbai da magabata ba sa wasa da su abinda zai sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ka babun wasa bane amma mu a wannan zamanin ya zama to misali ba abu ne da abin damuwa ba sosai ai saboda ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatan ka da kai da mahaifinka ranar juma'a idan kai mar salati daya za a bujirar masa da wannan salatin a ce na dan wane dan sai an hada da babanka yasa Muhammadu Lamini Shingidi yake faɗa yake cewa ma yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daukaka darajar mahaifinka ne saboda ga shi ma sunansa ya shiga cikin list a ce wani dan wani yanayi maka salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa maka kaga nawa ne ake yin salati misali a irin wannan ranar da yawa waɗansu ba sa yi ya kai ɗari ɗari ɗari ka talaka ko wanda misali in kana ji a cikin salaf wanda zai ce maka dubu ya yi dubu uku dubu hudu dubbai za a gani wanda ce maka bai san ina kansu wannan za ga cewa ba sa wasa da abin da zai sa a ambace su ba ga za su yi wannan abin azala sallallahu alaihi sallama ya ambace su da abin da ubangiji zai ambace su kuma talatin na daga cikin abubuwan da ubangiji zai ambace ka ko da ma'anar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rfa darajahu fil mala'il a'la Allah ka ɗaukaka ambatansa a cikin taron mala'iku masu girma to kai kuma ubangiji zai ɗaukaka ambatanka a cikin waɗannan taron mala'ikun sau goma ubangiji kuma zai ambace ka wani dan wani dan wani kaza da kaza da cikin mala'iku sannan wannan ɗaukaka sai ga cewa yawancin akwai afkar da yawa wanda ubangiji subhanahu wata'ala idan ka ambace shi farkuruni ne ka'idar azkurkum fadkuruni azkurkum zai ga cewa waɗannan abubuwan suna ta nesa kuma shi dan abin da yake so kenan sai zamanto ana nesa saboda kaf ibn malik ya farin ciki da wannan qala la bal min indillahi azza wa jalla a'a daga ubangiji ne mai girma da buwaya wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ɗabi'arsa ya kasance idza surra idan yana cikin farin ciki wani abu ya faranta masa rai istanara wajhuhu sai fuskarsa ta rinka kyalkyali sallallahu alaihi wasallam hatta ka anna wajhuhu ka anna wajhahu qit'atu qamarin kai ka ce kamar wani yankin wata ne zaka saboda haske don ji ba mu iya sanin da yawa waɗansu ba mu iya sanin hasken wata ba saboda waɗannan fitilun da suka kewaye mu amma wanda yake rayuwa a can karkara da wani abun ce ran goma sha uku sha hudu sha biyar din nan yanda gari zai zamanta to haske za a ce misali je ka wata zai raka ka misali mutum yana kallon komai tangarara in abu mai fada a ƙasa zai iya ɗauko wannan abun ba tare da wato ya yi lalibe ba wannan su ne za su iya gane hasken wata su ga kuma cewa lallai wannan watan shi haskensa ba kaɗan ba ne amma mu yanzu a cikin birni mun samu matsalar wato rashin sanin wannan hasken har 'ya'yan ma waɗansu yawa ba san watan ya fito ya ma ya tafi ba za mu tsaya a nan inda malam yake bayanin hakkin manzo Allah sallallahu har kuma daga nan insha Allah sati mai zuwa sai mu karasa wannan babu Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu da mun da muka ji barakallahu wa bihamdik shida an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh